والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله عليه من الله أزكى وأفضل وأتم التسليم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake saduwa a wannan shiri mai suna haula ma'idatul qur'an a wannan tasha ta afirka bangaren hausa muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya datar da mu da faɗin daidai da kuma aiki da daidai a cikin wannan karatu da muke yi waɗannan ranaku da allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara za mu shige su na ashirul awakhir kwanaki ne da ya kamata mutum musulmi bawan Allah ya kasance ya dage wurin yi wa Allah maɗaukakin sarki ibada wannan ashirul awakhir wato kwanaki goma na ƙarshen ramadan da muka shiga dama ce da Allah maɗaukakin sarki ya ba wa ɗan adam saboda ya dage wurin bautar Allah subhanahu wa ta'ala ya gyara niyyarsa ba mamaki Allah maɗaukakin sarki ya ji kansa da rahama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan waɗannan kwanaki goma suka shiga na ƙarshen ramadan ya shiddu izarahu kamar yadda ya tabbata a hadisi yana zage damtsi ya ƙaurace wa iyalansa ya bar gidansa ya koma masallaci don yin ibada ta itikafi ba ya fitowa daga masallaci sai wa'annan kwanaki sun ƙare gaba ɗaya to saboda haka ya kamata bal ya waje ba a gare mu mu iyakar ƙoƙarinmu wurin riko da wannan sunna ta abul qasim sallallahu alaihi wasallam allah maɗaukin sarki ya samu dace ‘ya'yan uwana masu kallon wannan tasha tamu mai albarka idan ba a manta ba a darasin da ya gabata mun tsaya a aya ta talatin daidai a cikin suratul muddassir wannan sura mai albarka surar da aka ɗora manzan Allah sallallahu alaihi wasallam nauyi na wannan manzanci inda muka tsaya shine bayani akan azaba da Allah maɗaukin sarki ya tanada wa wannan ƙungurmin kafirin da ya ƙaryata alƙur'ani Allah maɗaukin sarki yana siffanta irin wutar da za a yi mai azaba da ita bayan wannan sai Allah ya shiga siffanta waɗanda suke gadin wannan wuta Allah ya ce wa ma ja'alna ashaban nari illa mala'ika ma'abota wannan wuta wato masu gadinta daga cikin mala'iku ba mu sanya masu gadinta ba sai mala'iku saboda irin halittar da Allah ya musu mai ƙarfin gaske mala'ika ɗaya yana da ƙarfin da zai iya ɗaga duniya ya kifar da ita kamar yadda suka yi mutanen annabi lut faja'alna aliyaha safilaha wa amtarna alaihim hijaratan min sijil to masu gadin wannan wuta mala'iku ne wa ma ja'alna iddatahum Allah ya ce ba mu sanya wannan adadi nasu har goma sha tara ba illa fitnatan lillazina kafaru sai don su zama fitina ga waɗanda suka kafirce wa Allah subhanahu wa ta'ala wa yazdada lazina amanu imana وما جعلنا iddatahum illa فتنة للذين kafaru ليستيقن الذين أوتوا الكتاب sannan kuma waɗanda aka baiwa littafi wato yahudu da nasara kenan su ƙara tabbatar da wannan adadi saboda ya zo a cikin littafinsu wa yazdada allazina amanu imana su kuma waɗanda suke imani wannan abu ya ƙara musu imani wannan aya ko kuma yanki na aya yana nuna mana wata aƙida ta ahlus sunna wal jama'a da take nuna mana cewa imani yana ƙaruwa yana raguwa gwargwadon yadda za ka dage wurin aiki na alkhairi da bauta Allah subhanahu wa ta'ala gwargwadon yadda imaninka zai karu kenan gwargwadon yadda za ka yi ta saba wa Allah ka ƙibin umarnin Allah gwargwadon yadda imaninka zai ragu shi yasa aƙida ta ahlus sunna wal jama'a shine al-imanu yazidu wa yanqus imani yana daɗuwa yana ƙaruwa yazidu bi ta'at wa yanqusu bil ma'asi yana ƙaruwa da yi wa Allah maɗaukakin sarki biyayya wa yanqusu bil ma'asi yana tawaya yana raguwa idan mutum ya kasance na aikata ayyuka na alfasha Allah maɗaukakin sarki ya ce wallazina tadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum waɗanda suka shirya Allah maɗaukakin sarki zai ƙara musu shirya wannan nassi ne na alƙur'ani da yake nuna cewa imani yana ƙaruwa kuma a al'ada za mu ga cewa duk abin da ya ragu ko kuma duk abin da ya ƙaru to tabbas yana raguwa Allah ya ce wala yartaba allazina utul kitaba wal mu'minun hakanan kada waɗanda aka ba wa littafi da muminai su kokonto game da wannan abu wal yaqul allazina fi qulubihim maradun wal kafirun hakan dan waɗanda akwai rashin lafiya a zukatansu da waɗanda suka kafirta su ce ma za a rada Allah bi haza masala me Allah yake nufi da irin wannan misalai da ya buga kazalika yudhillu Allah man yasha' irin yadda ka ga allah maɗaukin sarki yana bayyana wannan abubuwa to haka yake batar da wanda ya so wa yahdi man ya sha kuma ya shiryar da wanda ya so yudillu man ya sha'u bi adlihi allah maɗaukin sarki yana batar da wanda ya so da adalcinsa wa yahdi man ya sha'u bi fadlihi sannan yana shiryar da wanda ya so da falalarsa shi yasa alhidayatu waddalalatu kulluha biyadillah shari'a da bata dukkan suna hannun Allah maɗaukakin sarki Allah ya ce wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu runduna ta ubangijinka babu wanda ya san adadinsu sai shi Allah kadai wa'innan guda sha taran da aka ce na mala'iku suna gadon wuta ba fa su kenan ba akwai wasu a ƙarƙashinsu akwai mala'iku bila adad ba su da adadi kamar yadda Allah ya faɗa wa ma ya'lamu da rabbika illa huwa babu wanda ya san adadin mala'iku na Allah sai shi kadai kullum akwai mala'iku wanda ba su da adadi da suke kewaya ɗakin Allah baitul ma'amur idan suka je suka kewaya suka tafi ba za su sake dawa ba shi yasa wa ma dunu da rabbika illa huwa babu wanda ya san wannan runduna ta Allah subhanahu wa ta'ala sai shi kadai wa ma hiya illa zikra lil bashar wannan wutar da ake ta mana bayani ta saƙar ba dan komai ake mana bayaninta ba ita ba komai ba ce face me zikra lil bashar wato tunatarwa ce ga mu mutane saboda kada mutum ya je ya irin wancan aikin da wannan mutumin ya yi wanda ta dalilin wannan aiki ne ya sa Allah maɗaukin sarki zai sa cikin wannan wuta don ta zama tunatarwa ne gare mu menene tunatarwa shine mun gane abin da wancan mutumin ya yi to saboda haka kada ma'aikata aikata shi ya karyata alkur'ani bayan har zuciyarsa da ya tabbata cewa wannan alkur'ani ga abin da zuciyarsa ta haikaito game da shi amma yanzu ya zo ya canja to saboda haka abin da sa ake faɗa mana wa'innan maganganu saboda mu ɗauki izina mu kula lallai idan muka faɗa irin aikin da wancan ya faɗa to mu ban fi karfin Allah maɗaukin sarki ya mana azaba ba Allah ya ce wa mahiya illa zai lil bashar kalla wal qamar Allah ya ce ai ba sa wa'azantuwa Allah maɗaukin sarki ya yi rantsuwa da wata kalla wal qamar wallaili iz adbar Allah maɗaukin sarki ya yi da dare ya yi rantsuwa da dare lokacin da yake juyawa wasubhi idza asfar Allah maɗaukakin sarki ya rantsuwa da safiya lokacin da ta waye tas lokacin da gari ya waye duk waɗannan halittu ne na Allah da Allah maɗaukakin sarki yake yawan rantsuwa da su kuma kamar yadda muka sha faɗa lillahi an yuqsima bima sha'a min khalqihi Allah yana da ikon da ya rantsuwa da abin da ya so daga cikin halittarsa amma kai a matsayinka na bawan Allah a matsayinka na halitta na ɗaya daga cikin halittun da Allah ya yi ba ka da iko ba a baka halacci ba a baka dama ba ka rantse da wani idan ba Allah ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana halifan falyahlif billah duk wanda zai rantsuwa ya rantsuwa da Allah Auli ya yasbut ko ya shiru bai halatta ka rantse da wani abu idan ba Allah ba ko sunayen Allah ko siffofin Allah Inna Hala ihdal kubar lallai ita waccan wuta ta saƙar da aka yi ta mana bayani a kanta tana daga cikin manya-manyan musibu naziran lil bashar aba ce da take wa ɗan adam da take wa mutane gargaɗi to liman sha'a minkum ay ya taqaddama aw ya ga wanda ya so daga cikin ku an ya taqaddam ya gabatar da kanshi yayi ayyuka na gari da za su sa shi ya kusantu zuwa ubangiji aw ya ta'akhkhar ko kuma ya jinkirtar da kansa ta hanyar me ta hanyar yin ayyuka na banza wanda za su jinkirtar da shi ga rahamar Allah subhanahu wa ta'ala an baka zaɓi wannan kuma kamar tsoratarwa ce ake yi mutum kamar inda Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa man sha'a yu'min wa man sha'a yakfur wanda ya so ya yi imani wanda ya so ya kafirce ba ana umartar ka ne daga kafirce ba ana tsoratar da kai ne in fa kai je kai wannan kafircin to fa ga makoma kacal? to shi yasa Allah maɗaukin sarki ya faɗa a cikin wata ayan ma yake cewa i'malu ma shi'tu ku aikata abin da kuka ga dama kada mutum ya ɗauka ana nufin ya je iskancin da yake so ana nufin ya je ya taɓar gazar da yake so kamar ana bashi umarni ne ya je abin da ya ga dama a'a Allah maɗaukakin sarki tsoratar da mu yake abin da ake cewa hadid ba kowane umarni ne yake zuwa a cikin alkur'ani ake nufin lallai umarni ba ne akwai umarnin da ana nufin wulakantar da mutum ne kamar dan wuta da Allah ya mai muhataba ya mai magana ya ce zuqa innaka antal azizul karim shin dan wuta aziz ne dan wuta karim ne amma an ce mai an yi bashi wannan an ce zuq innaka antal azizul karim wannan saboda ihana a wulakanta shi to haka irin wa'annan umarni da Allah yake cewa i'malu ma shi'tum wa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur liman sha'a minkum ay yataqaddama aw yata'akhkhar duk tsoratarwa ake ga mutum wajibi ne akan mu mu kama hanya ta imani hanya ta gaskiya hanya da za ta tseratar da mu ta kai mu cikin aljanna ta kai mu zuwa yadda ta Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ci gaba da cewa kullu nafsin bima kasabat rahina kowace rai da kuka gani abin jingina ce da abin da ta aikata irin abin da ta aikata shine zai nuna samun rahamarta ko kuma rashin samun rahamarta kowa za a jinginar da shi da abin da ya aikata illa ashabul yamin sai ma'abota dama waɗanda za a ba su littattafansu da hannun dama wanda za su kasance a hannun dama wanda za su samu rahama ta Allah subhanahu wa ta'ala fi jannatin ya tasa'alun za ka same su a cikin aljanna ya tasa'alun sashensu yana tambayar sashi wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun Allah madaukakin sarki ya samu daga cikin su za ga sashi yana tambayar sashi suna tambayar irin ni'imar da Allah maɗaukin sarki ya musu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin famanna Allahu alaina wa waqana azabas samum suna murna ga irin karamci ga irin daraja da Allah maɗaukakin sarki ya basu ga irin taufiki da Allah maɗaukakin sarki ya musu suna tambaya anil mujrimin zo suna tambayar mujrimai masu aikata laifi kafirai makiya Allah masu toshe hanyoyin Allah subhanahu wa ta'ala suna ce masu ma fi saƙar. ma fi saƙar. me ya shigar da ku cikin wannan wuta ta saƙar wacce aka siffanta mada wacce take kwaye fuska wacce take babbake wacce take babbake fata ma fi saƙar me za su ce amsa su sai su ce lam na kuminal musallin ai mun kasance daga cikin mutanen da ba sa yin sallah walam naku nut'imul miskin mun kasance ba ma ciyar da miskinai wa kunna nakhudu ma al-kha'idin mun kasance muna kutsawa da masu kutsawa idan muka ga mutane suna shakiyanci suna izgili da ayin Allah mu ma sai mu zauna a wurin a ci gaba da isgilin da mu ko kuma mu zauna muna sauraro shi yasa da wanda yake laifi da wanda zai zauna a yi laifin tare da shi da hukuncin su ɗaya Allah yake cewa wa idza ra'aita allazina yakhuduna fi ayatina idan kuka ga waɗanda suke kutsawa a cikin ayoyinmu suke karya dokokin Allah suke izgiri da addini Allah ce fa'arid anhum hatta yakhudu fi hadisin ghairi to ku ƙaurace musu ku ɗauke fuska ga barinsu har sai sun kama wani zancen idan kuka ji zance ne ba na izgili da addini ba to sai ku zauna in kuma aka ji ana ta izgili da addini sai ya kauce wani an ba ka kauce ba ka zauna Allah ya ce kuma idan misluhum da ku da su duk laifin ku ɗaya to saboda haka idan ka sami kutsawa cikin abin da ya shafi izgili ga addini to kai sauri ka ɗaye ka tashi ka bar wuri. daga cikin laifinsu wa kunna nukazzibu bi yawmid din sun kasance suna ƙayyata ranar sakamako ranar kiyama wa kunna nukazzibu bi yawmid din hatta a al yaƙin suka ce har sai da yaqini ya zo mana abin da ake nufi da yaqini anan shine mutuwa har sai da mutuwa ta zo musu waɗansu suna fassara ne a waɗansu ayin alƙur'ani wannan faɗakarwa ce da ya kamata mu yi za ka samu waɗansu daga cikin malaman da suka kauce hanya musamman waɗanda ake cewa su shehunai ne suna fassara wata aya wacce lafazin yaƙini ya zo a cikinta da cewa har sai ka samu sakankan cewa ka bauta wa Allah har sai ka samu cewa. idan ka samu cewa, sai ka bauta wa Allah wanda wannan tafsiri kuskure ne an nakalto ijma'i na malaman tafsiri cewa faɗin Allah maɗaukakin sarki wa'bud rabbaka hatta ya ya'tiyaka al-yaqin da ijma'in malaman tafsiri abin da ake nufi shine mutuwa to amma wani sai ya zo idan shekarunsa sun zo ƙarshe ya daina sallah da farko zai fara daina waɗansu sallolin kamar asuba ko isha'i ya daina waɗansu abubuwa na addini sai ya ce ai shi ya ƙini ne ya zo masa sakankan cewa ta zo mai wanda wannan kuskure ne abin da ake nufi da ya ƙini a wannan ayar da ijima'in malaman tafsiri shine mai shine mutuwa idan mutuwa ta zo ma kada ka daina bautar Allah har sai mutuwa ta zo ma daga mutuwa ta zo kuma shikenan babu bauta sai sakamako idan Allah idan ka yi aikin alkhairi ka samu na alkhairi idan ka samu na in ka yi aikin sharri ka samu sharri suka ce hatta atana yaqin har sai da mutuwa ta zo mana to shi yasa ake so mutum ya kula kada ya gafala akwai ranar da wannan gafalar ba za ta yi mai amfani ba da aikin da kake aikatawa akwai ran da mutuwa za ta zo ta damƙe ka da mutuwa ta zo ta damƙe ka shikenan ba uzuri da mutuwa ta damƙe ka ba uzuri ba za ka kawo kowa uzuri ba an riga an gama da kai to shi yasa Allah maɗaukakin sarki a wannan ayar yake cewa me yake cewa waɗannan kafiran suke faɗa suka ce duk suna waɗannan ayyukan gaba ɗaya har sai da me hatta atana al-yaqin har sai da yaqini wato mutuwa ta zo musu ba su daina wannan ayyuka ba shi yasa duk wani aiki na zunubi da mutum yake yi yana da damar da zai daina shi kafin mutuwa ta zo mai amma idan mutuwa ta zo ko ka yi tuba allah ba ruwan shi da wannan tuban saboda an baka damar da za ka yi an baka iya shekarun da za ka iya za iya samun damar tuba ga allah ba kai ba to sai da aka zo ƙarshe za ka yi tuban fir'auna duk da yake imani sai da ya ga an zo za a ruwa zai halaka shi sannan zai ce ya imani to shi yasa yana daga cikin sharaɗan tuba da Allah maɗaukakin sarki yake karɓa kada ya kasance an zo gargara kada ya kasance an zo gargara abinda ake cewa gargara shine rai ya zo fita Allah ya ce innama tawbatu ala Allah lillazina ya'maluna su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qarib fa ulaika yatubu Allahu alaihim wa kana Allahu aliman hakima innama tauba haƙiƙa a tuba tana kasancewa lillazina ya'maluna su'a bi jahala ga wanda suke aikata aiki mummuna alhali ba su san wannan abu ne mummuna ba da jahilci thumma yatubuna min qarib sannan su tuba nan da nan suna ganin cewa wannan abu kuskure ne suna fahimta sai su dama su tuba fa ula'ika yatubu Allahu alaihim wa'annan su ne Allah yake karɓar tubansu wa kana Allahu aliman hakima sai ce wa laysat at-tawbatu lillazina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-an wa lillazina yamutuna wa hum kuffar haƙiƙa tuba ba ta kasancewa ga waɗanda suke aikata laifi وليست التوبة للذين يعملون حتى إذا حضر أحدهم الموت har sai mutuwa ta zo wa mutum sannan zai ce inni tubtul an ya Allah to na tuba an wannan tuban ba za a karbe shi ba walallazina yamutuna wa hum kuffar hakanan tuba ba ta kasancewa ga waɗanda za su mutu suna kan kafirci duk wanda ya mutu akan kafirci Allah maɗaukin sarki ba zai karɓi tuban shi ba wannan yana daga cikin sharaɗan tuba nan mutane me yasa Allah zai musu hukuba da wuta saboda duk wannan aiki na mujirmanci da suke yi na rashin yin sallah da kan sun yi itirafi sun faɗa sun tabbatar cewa lam naku minal musallin ba sa sallah wa lam naku nut'imul miskin ba sa ciyar da miskinai wa kunna nakhudu ma khaidin sun kasance suna kutsawa ana zancen banza da su ana musulunci izgili duk suna wannan ayyukan ba su tuba ba hatta a tana liyaƙin har sai da mutuwa ta zo musu to lokacin da mutuwa ta zo ma ko da kana so ka tuba ba zai yiwu ba fatal awan lokacin tuban ya wuce fatal awan lokacin tuban ya wuce to shi yasa Allah maɗaukakin sarki yake nuna mana a cikin wa'annan ayoyi cewa duk wanda yake tanad yake yake son ya tuba din to ya tuba kafin lokaci ya kure akwai lokacin da zai zo ya kure ko da kayi tuban Allah maɗaukin sarki ba zai karba ba suka ce hatta a al-yaqin har sai da wato mutuwa ta zo mana saboda haka wajibi ne akan mutum duk shirin da zai yi ya yi ƙoƙarin komawa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ƙoƙari ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala ya tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala in dai wannan lokacin tuba bai gushe ba Allah maɗaukakin sarki yana farin ciki da karɓar tubanka waɗanda suke kafirci ma Allah maɗaukakin sarki ya ce musu afala ya tubuna ilallahi wa nahu. wallahu ghafurur rahim yanzu wa'innan mutane ba za su tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ba ba za su nemi gafarar shi ba wallahu ghafurur rahim Allah mai yawan gafara ne kuma Allah mai yawan jin kan bayinsa ne to shi yasa ya ƴan uwana ya kamata mu iyaka ƙoƙarinmu mu tanadi kafin mutuwa ta zo mana mu tuba ga Allah ga dukkan wani zunubi da muke aikatawa kafin lokaci ya ƙure mana ‘yan uwana masu kallon wannan tasha ta afirka bangaren hausa a nan ne lokacin wannan shiri namu ya zo ƙarshe da fatan abin da muka faɗa daidai allah maɗaukakin sarki ya ba mu ladansa wanda kuma muka yi kuskure allah maɗaukakin sarki ya yafe mana sai mun haɗu a shiri na gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور